daga cikin mahimman ayyukan da za a gudanar da waɗannan kudade dai sun hada da gina wani hanya mai tsawon kilomita 61 da zai kunshi layukan motoci biyar biyar zuwa da dawowa wanda ya tashi daga birnin lagos zuwa badagiri ya haɗe da jamhuriyar benin da kuma kilomita 27 na jirgin da zai ratsa birnin lagos domin rage cunkoson jama'a da kuma ababen hawa ministan ayyuka kuma tsohon gwamna a jihar lagos tunde raji fashola wanda ya tabbatar da amincewar ba da wannan bashi ya ce tun kafin zamaninsa ne ya kamata a ce an ba da wa'annan kuɗaɗe a wani yarjejeniya da gwamnatin jihar da kuma gwamnatin tarayya suka amince a kai amma kuma bambamce-bambamcen siyasa tsakanin gwamnatocin lagos da suka shuɗe da kuma gwamnatin tarayyar najeriya da ta shuɗe ya hana a ba da wa'annan kuɗaɗe gwamnati dai ta dage cewa bashin bai tattare da wani ruwan kuɗi mai yawa don haka ba abin damuwa ba ne ga al'ummar jihar kamar yadda 'yan adawa ke ta kuka Architect Kabir Ahmed shine shugaban hukumar samar da ruwan sha a jihar ta Lagos. Daya daga cikin ayyukan da aka ce za a gudanar da irin waɗannan kuɗaɗe da za a ranto kuma ya mun ƙarin haske game da ayyukan da hukumarsa ke fatan gudanarwa ƙarƙashin gwamnatin ta Akinyomi Ambode. Cikin ikon Allah muna tinkarar matsalolin mun fara yanzu mun gabatar da shirye-shirye da tsare-tsare daban-daban akan yadda za a samu nasara kuma za a inganta sa samar da ruwa mai kyau da kuma hana gurɓata ruwa da ke cikin ƙasa mun ɗauki matakai na ba da izini ga mutane masu sani wanda ke da fasahar yadda za a yi a fuddo wannan ruwa kuma da yadda za a yi a yada shi ga jama'a mika shi ga jama'a. To koya al'ummar jihar suka ji game da wannan bashi da aka ce za a karbo ga dai abin da wannan malami ke cewa. My name is Latif, Mr. Latif alajiri If you don collect i make you do make you make you take and do work wey you want to take do make you no share that money like all these people wey carry money say they want to go and buy weapon for that boko haram and share the money uh, eh, christmas gift ya ce ina goyon bayan karbo wannan bashi idan dai za a amfani da shi wajen gudanar da ayyukan raya kasa amma ba wai a karkatar da shi zuwa aljihun wasu ba kamar da yanzu muke ganin wasu sun karkatar da kudaden da aka samar domin sayan makamai domin yaƙi da ƙungiyar boko haram muna goyon bayan gwamnati idan dai za a gudanar da ayyuka da su wa'annan kuɗaɗe. making our lagos state collect it make e just take and do road wey want to do sai dai a ta bakin malam isa mani wani zazzaunan jihar lagos ya ce bai ga amfanin karɓo wannan bashi ba a gaskiya a ra'ayina ni ban ga amfanin gwamnatin Legas ta ciyo bashi ba saboda gwamnatin Legas tana da kuɗi isassu bakin gwalgwado dan a gani na yan wajen kuɗi ne daga gwamnatin tarayya sai Legas ba kamar gwamnatin Legas ya kamata a ce ta ci bashi ba kamar sauran gwamnatoci dai wanda suka shahi na arewa waɗanda ba su da kuɗin shiga gaskiya ba kamar Legas ba Ya zaka dai bayan jihar Legas akwai jihohi irin su Edo Ikiti da kuma Rivers da su ma suka samu irin su basussuka wanda gwamnatin tarayya ta tsaya masu fatan dai al'umma wa'annan jihohi shine na ganin an gudanar da ayyukan da aka ce za a yi da irin waɗannan kuɗaɗe da ake karɓowa a matsayin bashi babangida jibrin murai amurka daga lagos